This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana kan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a ejima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Konni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya. Bayan cikakkun labaran duniya, akwai shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar. amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya. Masu haure tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Jiya Asabar ne wata yarkunan bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya ta yi dalilin mutuwar mutane bakwai kana wasu talatin da uku suka samu rauni daban-daban. Jami'ai suka ce wata mace ce ta tada bom ɗin da take ɗauke da shi a cikin tashar mota a dama turu fadan gwamnatin jihar Yobe. kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana sun ce wannan matar ba ta kama da wata barazana ba domin sa'in da ta shigo tashar motar an ɗauka tana neman wani shago ne gwamnan jihar yobe dai alhaji ibrahim gaidam ya ziyarci asibitin da aka kai waɗannan mutanen da suka samu rauni sakamakon wannan tashin bom da ɗin gwamnan ya bayyana takaicinsa kuma ya ce gwamnati ce za ta ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin maganin waɗannan mutanen da suka wannan lamari ya rutsa da su wannan dai ba shine karo na farko da aka kai harin bom a garin na dama turu ba domin koko a wani lokaci can baya an taɓa kai irin wannan harin a cikin watan janairu har sau biyu duk a kasuwa guda arewa maso gabashin najeriya dai wuri ne da aka daɗe ana tabu da 'yan ƙungiyar boko haram waɗanda suka ce babban makasudin su shine su ga sun kafa wato daular islama a najeriya kotu a kasar masar ta yanke hukuncin kisa ga tsohon shugaban kasar mohamed morsi shi da wasu mutane sama da ɗari hukuncin na fasa gidan yarin kasar ji asabar ne dai aka bayyana wannan hukunci a cairo babban birnin kasar ta masar babban hukumar addini na kasar ce wato mufti ita ce za ta ba da shawara na ƙarshe game da wannan hukuncin a ranar biyu ga watan yuni haka kuma tsohon shugaban yana fuskantar tuhumar leƙen asiri idan dai ba a manta ba cikin watan jiya ne dai shugaba morsi wanda shine zababben shugaban kasar na farko aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin gidan yari biyo bayan laifin da aka ce an same shi da shi na mutuwar wasu mutane da suke zanga-zanga a gabar fadan gwamnatin kasar a shekarar 2012 haka kuma kotun ta ce ta samu wasu 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi su goma sha biyu da laifi na tursasawa ta da ta da tanzoma waɗanda suka ta aka yanke musu hukunci amma ba na kisa ba sojojin kasar masar dai suka kifar da gwamnatin morsi bayan da jama'ar kasar suka fara wani zanga-zanga akan abin da suka kira wuce makaɗi da rawa da gwamnatinsa ke yi wajen tafiyar da harkokin mulki tun daga wannan lokacin ne kuma gwamnatin babban wato babban hafsan sojan kasan na wannan lokacin ya jagoranci jiyon mulki wato abdul fatah al-sisi ta ɗaure dubban 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi da ma wasu magoya bayan su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin amurka sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar isil kana sun kame matarsa a gabashin syria fadar white house ta da ma'aikatar tsaro su ne suka bayyana haka jiya asabar suka ce an samu nasara hakan ne salin da suka kaddamar da yaƙi da ƙungiyar ta isil ta ƙasa karo na farko bayan ta kwashe watanni tana kai musu hari ta sama jami'an sun bayyana ɗan ƙasar tunisiya nan mai suna abu sayyaf a matsayin babban ginshiki a cikin ƙungiyar ta isil domin ko shi ne ke agaza mata da kuɗi da kayan soja daga cikin kuɗin da yake samu na shiga daga harkokin mai da iskan gas kafar yada labarai ta abc ta ambato wani jami'in ƙasar amurka na cewa dama sun jima suna haƙon shi abu sayaf domin an jima ana zargin cewa shi ne ke da alhakin kashe ma'aikaciyar nan na jin kai 'yar amurka kela mula wadda yan kungiyar suka kame a shekarar 2013 kuma suka kashe ta daga bisani dama kamfanin dillancin labaran na kamfanin dilancin labarai na abc ya ruwaito cewa 'yan kungiyar sun danka mula ga hannun abu sayaf ko dai ya aure ta ko kuma ta tsaya a matsayin baiwarsa rahotanni sun bayyana cewa 'yan uwan mula dai suna bin wannan labari sau da kafa tun daga jiya asabar sai dai kawo yanzu ba su ce komai ba tukunna dama dai umarnin sojoji ke jira daga shugaba barack obama na ganin sun kamo shi sayaf din bayan an tabbatar cewa sun kashe ita mula sai dai mai magana da yawun fadin shugaban kasa sai dai mai baiwa shugaba obama shawara a harkokin tsaro ya ke ce uffan game da wannan batu na ba da umarnin kama shi sayar din jiya asabar fada tsakanin 'yan kungiyar hutis da sojojin gwamnatin yemen ya yi dalilin mutuwar mutane da dama a kudancin yemen ciki ko har da farar hula duk da yake yau da yamma ake sa aka tsara kawo karshen buɗe wuta fada a birnin ta'iz ya yi dalilin mutuwar mutane goma sha biyu kana wasu da yawa sun samu rauni abinda jami'an gwamnatin kasar ta yaman suka ce ba aikin kowa ba ne sai na 'yan tawaye domin su ne suke ta'auna wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da wato wannan birnin na ta'iz don farko dai ƙungiyar ta hutis ta sa hannu a yarjejeniyar ta buɗe wuta wadda ƙasar saudiya ta samar wadda kuma ita ce ke jagorantar harin ta saman da ake kaiwa ake wa 'yan tawayen na hutus tun a farkon watan maris domin nuna goyon bayanta ga shugaba mai gudun hijira abdulrabu mansur hadi dama kasar saudiya ta sha sukan lamirin kungiyar ta hutus na saba alkawarin dakatar da buɗe wuta a satin da ta shige wannan fada na ƙasar yamin a matsayin fada fadan cikin gida yanzu ya koma na yankin ƙasashe tare da tuhumar ƙasar iran na marawa 'yan kungiyar ta hutu baya wanda yau har ya kai kungiyar ta karbe rabin ikon kasar kana ta kori shugaban kasar a halin yanzu yau ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban kasar china jin jinping a babban birnin kasar wato beijing wannan dai yana cikin ziyarar kwanaki biyu da kerry ke yi a yankin kuma batun da ya mamaye tattauna da yake yi da masu masaukin nasa shine batun cinikayya da batun iyaka tsakanin china da wasu kawayen amurka da ke kudu da gabashin asiya sai dai kuma ba a bayyana cikakken abin da suka tattauna ba amma dai kasar ta china ta yi gargadin cewa ba gudu ba ja da baya za ta kare bakin iyakanta kamar yadda ministan harkokin wajen kasar wang ya yi ta faɗa wang dai ya yi gargadi ne a wajen taron manema labarai sa'ilin da suke tare da sakatare keri a kan zama ɗarɗaɗin da ake yi a yankin kudancin china mai arzikin ma'adanai china dai ta ce wannan wuri nata ne saɓanin abin da sauran ƙasashen duniya suka amince da shi cewa philippines vietnam malaysia brunei da taiwan duk suna da yanki a cikin wannan ƙasa yanzu haka dai ƙasar china tana gine-gine a yankin domin kara yin kaka gida a wannan wuri cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim a yawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin da ya gabata mun kawo muku yadda wasu 'yan siyasa ke tarara gefe suna neman wai sai a sauke zababbin shugabannin ƙananan hukumomi domin a nada su kantomomi. Kuma muka ce muku za mu ci gaba da bin wannan batun domin ganin shin hakan daidai ne a sauke zababbe don ra'ayin gwamna ko kuma jam'iyya mai mulki domin naɗa kantoma. To mun yi shiri na farko amma kuma yau za mu jingine shi har sai zuwa gaba domin mu duba zaben da aka kammala a ƙasar Birtaniya wato Ingila kenan wanda aka yi kwanan nan. Wannan ya sa filin zaɓe ko naɗi ya tattauna da wani ɗan jarida mai zaman kansa wato Muhammad Sani Dauda da ke zaune a Ingila ɗin domin jin batutuwa daban-daban da ke baibaye da zaɓe a ƙasar ta Ingila. Da farko dai filin zaɓe ko ya so ya ji shin ko akwai wani abu da demokradiyyar Afirka musamman Najeriya za ta amfana da shi a zaɓe irin na Birtaniya duk ko da yake ba irin tsarin demokuraɗiyyar su guda ba? Eh to ai in ka lura shi sha'anin wato siyasar nan Birtaniya a nan Birtaniya ka san babu rubutaccen tsarin mulki. Haka. Sa'an nan kuma eh, sarauniya Elizabeth ta biyu wadda ita ce sarauniyar Ingila lalle lalle ne ita ce za ta amincewa za ta baiwa eh, kowanne shugaban jam'iyya aka zaɓa izini tukuna kafin ya zo ya ce ma zai kafa gwamnati kaga misali a ranar juma'a bayan da david cameron aka tabbatar ya ci zaɓe sai dai tashi ya tafi ya je ga sarauniya tukuna ya nemi izini domin ya zo ya sake kafa gwamnati sa'an nan kuma a yawanci duk abubuwan da ke gudana kaga ai doka ce da yake ba rubutaccen tsarin mulki amma da ita a wannan karan jam'iyyar mulki ta konsabati ba ta da babban rinjaye kamar da na ce mai kujeru goma sha biyu ne kadai take da su idan aka zo buɗe majalisa sarauniya ta buɗe majalisa 'yan majalisa za su kaɗa ƙuri'a domin amincewa da irin abubuwan da gwamnati ta tsara za ta yi tsawon shekara guda to 'yan majalisa idan suka amincewa da wannan to ko ala tilas ne uh, david cameron prime minister ya samu sabuwar hanyar da zai kulla kawance da wasu jam'iyyu idan ba haka na ba kuma idan ba haka ba dole a kira sabon zaɓe domin kuwa ya kasance kenan uh, majalisa ba ta da ƙarfin gwiwa ga gwamnati. Domamar Sani, shin wai a nan Birtaniya har tsawon lokaci ne jam'iyya ko ɗan takara ke ɗauka yana yakin neman zaɓe eto eh, ai shi wannan zaɓe na Birtaniya kasan yanzu saboda harkokin intanet da na'urorin a sadarwa harkokin zaɓe a duka duniya sun fara canzawa. To amma dai a nan Ingila har yanzu kam ka kamar a Amerika sai ga an samu tsawon shekara guda eh, eh, 'yan siyasa suna ta yawon neman zaɓe. to kaga a nan ko lokacin da ake ware wa 'yan siyasa su yakin yawon neman ƙuri'un masu zaɓe baya fice makonni takwas mm, idan har ma an ƙara musu lokaci baya fice wata uku. Wani abu da mai sauro zai so ya ji kuma shine shin ya ake jefa kuri'a ne a zaɓe irin na Birtaniya? A nan Birtaniya ana kafa kamar da ake yi a Afirka ne akwai ana rufe makarantu da wuraren taruwar jama'a sannan uh, hukumar zaɓe tana kakkafa rumfuna a makarantu da wuraren taruwar jama'a inda kowanne mai zaɓe da aka yi masa rajista dama akwai katinsa za a aika masa da sunansa da lambarsa da kuma sunan mazaɓar da za ka je sannan sai ka je sai ka miƙa wa malamin zaɓe takardarka sai ya duba sunanka sai ya baka takardar zaɓe sai ka shiga rumfa ka je ka dangwala hannu. Kwana nawa aka yi ko kuma kwana nawa yake ɗauka a gudana har a bada sakamako? Ai lokacin zaɓe ana fara zaɓe karfe bakwai na safe kuma karfe goma na dare a rufe zaɓe bayan karfe goma ba wanda zai kaɗa ƙuri'a. watan kana iya zuwa ba wani lokaci na musamman kana iya zuwa duk lokacin da ka so daidai wannan lokacin a tsakan wannan lokacin ka je wa kura ake a tsakanin karfe bakwai na safe zuwa karfe goma na dare kana iya zuwa ka kada ƙuri'arka. To ba da sakamako kuma fa? Ba da sakamako wannan ya dogara kan irin matsayin. To idan irin waɗannan abubuwan suka faru, to yawanci akan dakatar da sakamakon wannan zaɓe ne. Sannan sai daga baya hukumomi su yi bincike idan ta kama dole sai a sake kiran sabon zaɓe a wannan mazaɓa idan kuma ba bata kama dole ba sai alkalai su yanke hukunci ko ga wace jam'iyya ce ta cinye zaɓe. Ashe su samu takardar. A nan Birtaniya fa ba mutum ake zaɓa ba jam'iyya ake zaɓa. Yanzu ga misali idan David Cameron a yau ɗin shine Prime Minister, a gobe idan 'yan jam'iyyarsa a cikin majalisar dokokin Birtaniya suka ce ba sa son sa to ko za su iya tsige shi su zaɓi ɗaya daga cikinsu ya zama kuma sabon firaminista. Saboda haka duk masu zaɓe a nan Ingila in suka kada ƙuri'arsu ba mudi ko hawa za su jefawa ba. Za su jefawa ko dai Conservative Party ne ko kuma Labour Party ko kuma ah, sauran ƙananan jam'iyyu. Kenan kana nufin ana samun takaddaman zaɓe a kasarin Birtaniya? Eh to ai in baka manta ba ko kuma in barin baka wani labari a cikin watan jiya aka kori magajin garin wata anguwa da ake kira Tower Hamlet. Saboda me? Tower Hamlet Tawa Hamlet anguwa ce da take mafiya yawan mazauna cikinta 'yan usulin Bangladesh ne. kuma kashi casa'in daga cikin ɗari na al'ummar da ke zaune a unguwar yawanci musulmi ne to amma sai aka da aka yi zaben magajin gari wanda ya wuce shekaru biyu da suka shige sai wasu suka je kotu suka yi korafin cewa ai shi magajin garin ya bayar da cin hanci an yi ta magudi a wannan zaɓe bayan shekaru biyu sai gashi a yanzu kotu ta kawar da wannan zaɓe shi kansu magajin garin yana fuskantar um, gaban yana fuskantar zuwa gaban alkali to a nan ƙa'idojinsu na zaɓe sukan ɗauki lokaci to amma kuma idan aka same ka da laifi ba zancen mukamin ka kan iya tafiya a kurkuku mulkin kowa kalila ne na ne don na baya karewa Ibani tura ta kuma ban mota to da bani ta mota da a cikin turɗa da, za ka mun da To da ƙarshe Malam Mahmud Sani, mun ga wasu shugabannin jami'u sun yi murabus bayan da aka kammala zaɓe. Shin me haka yake nufi a irin siyasa ta Birtaniya? E to ai dama a nan Birtaniya abin ya zama kamar al'ada duk shugaban jam'iyyar musamman manyan jam'iyyu idan ka ja jam'iyyar ka zuwa neman a ƙuri'un masu zaɓe kuma jam'iyyar ka aka da ita warwas musamman ma babban kayi irin wannan to ko sai ga cewa shugabannin bayan jawabansu suna cewa to yanzu ya kamata na baiwa wani ragamar jan wannan jam'iyya domin ganin cewa ko watakila za su taka rawa da ta fitawa to kuma in ka lura ba ma shugabannin jam'iyyu guda biyu ne suka sauka daga mukaminsu ba jam'iyyu guda uku ne babbar jam'iyyar adawa ta labour party wadda take kawance da ƙungiyoyin kwadago shugabanta mr ed miliband wato shi yanzu ya sanar da cewa zai sauka daga wannan mukami domin a samu sabon shugaba da zai ja gamar mulkin jam'iyyar har zuwa zaɓe nan a tsawon shekaru biyar masu zuwa. sa'annan kuma jam'iyyar liberal democrat wadda ita ce ta sha babbar maharin gurba a wannan zaɓe inda daga cikin kujerun majalisa arba'in da ɗoriya da suke da shi suka tashi kawai da kujeru guda takwas su ma shugabansu ya yi murabus sa'annan kuma jam'iyyar ukip jam'iyyar da ke yakin neman ganin cewa birtaniya ta fice daga tarayyar turai su ma bayan da shugaban jam'iyyar ya kasa cinye kujerarsa a kujerar da ya tsaya a kanta shi ma sai ya sanar da cewa zai yi murabus domin a samu sabon shugaba. Irin haka yakan yi tasiri a zaɓe na gaba ko kuma a cikin jam'iyyar? Yawanci dai ka san yawanci wasu abubuwan al'ada ne kamar a nan Birtaniya ana ganin in ka ja jam'iyyar ka shugabanci jam'iyyar ka shekara biyar lokacin zaɓe kuma aka zo har yanzu baka taka wata rawar gani ba ana ganin to ai kuma shi kenan in an dawo ya kamata ka kauce kauce wani sai kuma wani eh, a ga kuma irin kamun ludayin sabon shugaba. To masu saware nan kuma mu kawo karshen wannan shiri na wannan satin yanzu a madun dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman shi Muhammad Sani Dauda dan jarida mai zaman kansa da ke Ingila. Sai Cubahiro Diodone da ya daidaita sautin shiri. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani satin cikin ikon daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Yayin da guguwar siyasa ta fara kadawa a jamhuriyar Nijar, a daidai wannan lokaci da ake tunkarar zaɓukan da za a gudanar a shekara mai zuwa. Tuni har an fara kairuwa rana tsakanin jam'iyya mai mulki ta PNDS da babbar jam'iyyar adawa ta Lumana Mudim Afirka, inda ta takaddamar da ta kunno kai a kwanan nan ita ce batun hana 'yan jam'iyyar adawa gudanar da wani taron su a Yamai. Da farko abokin aiki na Abdulaziz Adili ya nemi jin ta Salisu Leja kakakin jam'iyyar ta Lumana kan maksudin shirya wannan taron da aka hana su gudanarwa. Wato abin da yasa muka shirya taron gangami saboda karyace-karyacen da za kai ke yi da shi da shugaban jam'iyyar tarayya suna cewa suke da mai sun kama suna ta ɗauko mutane daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa daga wannan kwamin zuwa wannan kwamin suna tarurrukan gangami muka ce ya kamata a yan jam'iyya mu su hito su yi demonstration da farko ma'ana su gwada karfin su wanda za a gane cewa hakikan abin nan da suke yi ƙarya ce suke da muka yi taro guda wanda muka yi haro banda wannan taro sai ba tsoro da ya tsoratar da su yanzu yan kwanon su uku sai suka ce su ma suna son su yi wannan taro aka zo da aka ce kawai shi nan sai gwamnan jihar ya hana su bayan ya hana sai muka ce ba a gidan jam'iyya ai ba a hana taro ba kin ya mai kawai ne ko ku hada can eh, wasu jiha da dama nan kasa cikin kasar Nijar a'a ka san a cikin yamai ne aka fi duka yawancin mutane-mutane na siyasa da tarurruka da sauransu da komai inda suke ganin kamar yamai suna iya amsa yamai daga hannun shugaba na jam'iyyar modern FALN amana sanar Hamma Amadu suke ganin ai ka san a idan ka dauka cikin yan majalisu guda shida yi lumana ita kadai guda uku gare ta to da haka ta yaya za su yau su kwaci wa'annan su zamanto tun da sun san ba su da wata haiba can wurin ya za a su kwaci wannan wuri shine kenan ita lumana ta kamata a ce ta yi taro ba a'a su ke da yanci saboda su ke da iko gwamnatin jihar ta yamai dai bata musanta hana taron ba sai dai ta ce akwai dalilin da ya sa suka ki amincewa da shi hamidu garba shine gwamnan jihar ta mai ta ce muna ga ayyukan da na uku dole ana san irin wannan abu an kasar da sai ya kwana biyar tun ta yi kwana biyar su kuma alhalin tambayar da sun kai kwana biyu cikin ta na kamar sai ya ce musu kenan wannan tun da ba su eh, tambayar ta sai kwana biyar ba ya ce sai su daga a gaba sai su ba su yi haka nan kin ba sai sun ka tashi sun ka tafi can kowar zauren su sai su za su yi mu kuma ka ci a tun da doka abinda an ka ci an hana kenan an hana su an hana tashi sai su bari a wata su bi ƙa'ida da harka takardu suka ce su yi shi muka tura musu mutanen abin polisai sai muka ce musu to yanzu a ce musu su shiga cikin zauren nasu ɗakin nasu ba ga hanya ba su shiga cikin zauren nasu su yi abin harkar su a ranar da suka shiga ciki sun kai ta su yadda kamata suka wace ba wanda ya ce musu kala to mu abin da ba mamaki sai suka taso suka ce a su suna son gwamna eh, ya yi murabus sun kai kara a majalisa ɗaya abin da mai ke da suna justice suka ce to alhamdulillah muna jira jure gire mu mu je mu ba da amsa mu tsakanin mu da su wane ne ya yi wani gaskiya tunda mu a wajen mu sun taka doka muka ce ba su bi hanyar gaskiya ba su bari su sake tambaya in tafi ta kwana biyar su gan ahana ko ba har ila yau gwamna hamidu ya kara da cewa a baya 'yan jam'iyyar ta lumana sun sha yin tarukan su amma babu wanda ya ce musu uffan abin da kawo wannan sun tambaya sun tambaya sun ce suna so su yi suna so su ka'ida su abin takardu sun ka ce mana to tun haka haka ne tun kuru rubuta mu mu ga abin takardu sun ka ce mana kwana biyar ne kuke takardun ku ku je kun kai kwana biyar sai ku ku yi abin da ku shikenan To su sun ce cikin cikin wannan eh, eh, taron da sun so su yi ai bai taka ma eh, constitution ba ta kasan yamai ta kasan Nishar. Kasan kowa cikin kasa yana da hanya an ba shi. Je mitin kin shi da kin shi. Amma doka ta ce in kana so ka yi in ka aje takarda ka tambaya to takarda takarda ka aje ya kamata ta yi kwana biyar mm-hmm. su kuma sun ta'ai takarda su kwana biyu kawai ta yi. Mm-hmm. dukkan matsala ke nan ma kuma ba an ce musu ba su ba sha an kai su daga tunda ba su bi doka ba su yadda doka ta ci su suka tambaya an ba su tambayan ba ba ma sani ko sun yamin su mutunan sun kai shi to yan sandan nan da sun ka zo ba wanda ba wanda an ka jima ba wanda jima ciwo da yan sandan da sun ka zo ba wanda an ka taba an suna su rudo shi ko zagin su yi ba komisar ya tafi wanda na ce mishi na ce komisar ta ce musu tunda an riga an hana wannan taron na ranar an ka ce su je su doka ta ci kenan kasi su daga amma an suna so duk wata shawara an suka shiga cikin zaura nasu ci cikin ɗakin nasu mhm. wannan ba mu da hanya mu je mu ce musu ba haka ba sun ka shige ciki sun kai nasu reunion sun kai ta sun ka wace ba wanda ce musu kada ba wanda ya shi su ta kasa su. To sai dai wasu na ganin wannan matakin da gwamnati ta ɗauka na hana taron wani salo ne na neman a raba kan 'ya'yan jam'iyyar ta lumana. Amma kakakin jam'iyyar Salisu ya ce yanzu ne ma jam'iyyar su take ganin cikakken haɗin kai kamar yadda ya gaya wa Abdulaziz Adili. yan adawa kan mu haɗe, yan adawa ba mu da matsala, me ya kawo rikin haɗin kai yan adawa. Yan adawa kan mu haɗe, duk abin da muke tattara muke yi, haɗin da yake kwana, wa'annan ba za ku yarba kanun mu ba, a yi riga an san su kuma shi na an ƙare. To ko yaya bangaren kungiyoyin fararen hula ke kallon wannan takaddama? Malam Nuhu Arzika shine shugaban kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Nijar. a matsayin na ɗan ƙasa kuma ɗan farar hula mai gogowa na kayan hakkin na adam da bunƙasa demokrasiya a cikin ƙasar mu ta Nijar ina Allah wadda da abin da ya wakana bisa wannan zancen tunda babu wata hujja mai ƙarfi wadda ga hana eh, wadda ga sa mutanen gwamnatin su hana ma Eh, yau yan siyasa ko yan hula ko kungiyoyi eh, damar su yi taro eh, washin gansu tun da kasa ta ba da yancin ayi. To yayin da ake wannan takaddama wasu da dama na ganin hakan wani somin taɓi ne a dambarwar siyasar ƙasar ta jamhuriyar Nijar yayin da ake tunkarar zaɓuka a shekara mai zuwa. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Madalla. Jiya Asabar ne wata yankunan bakin wake a arewa maso gabashin Najeriya ta dalilin mutuwan mutane bakwai kano wasu talatin da uku suka samu rauni daban-daban. Jami'ai suka ce wata mace ce ta tada bom din da take dauke da shi a cikin tashar mota da dama turo fadan gwamnatin jihar Yobe. kamar yadda shaidun gani da ido suka bayyana sun ce wannan matar ba ta kama da wani barazana ba domin ko salin da ta shigo tashar an ɗauka tana neman wani shago ne gwamnan jihar yobe dai malam ibrahim gaidam ya ziyarci asibitin da aka kai waɗannan mutanen da suka samu rauni sakamakon wannan tashin bom ɗin gwamnan ya bayyana takaicinsa kuma ya ce gwamnati ce za ta ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin maganin waɗannan mutanen da wannan lamar ya rutsa da su wannan dai ba shine karo na farko da aka kai harin bom ba a garin dama turu domin kuwa wani lokaci can baya an taɓa kai irin wannan harin a cikin watan janairu har sau biyu a duk kasuwa guda arewa maso gabashin najeriya dai wuri ne da aka daɗe ana ta atabu da 'yan ƙungiyar boko haram wanda suke suka ce babban makasudin da yasa suke faɗa shine ga kafa daular islama yau ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da shugaban ƙasar china xi jinping a babban birnin ƙasar wato beijing wannan dai yana cikin ziyarar kwanaki biyu da keri yake yi a yankin kuma batun da ya mamaye tattauna wanda yake yi da masu masaukin nasa shine batun cinikayya da batun iyaka tsakanin china da wasu ƙawayen amurka da ke kudu maso gabashin asiya sai dai kuma ba a bayyana cikakken abin da suka tattauna ba amma dai ƙasar ta china ta yi gargadin cewa ba gudu ba ja da baya za ta kare bakin iyakarta kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar wang ya ta faɗa wang ya yi gargaɗi ne a wajen taron manema labarai salin da suke tare da sakatare kere akan zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin kudancin china mai arzikin ma'adanai china dai ta ce wannan wuri nata ne saɓanin abin da sauran ƙasashen duniya suka amince da shi cewa philippines vietnam malaysia brunei da taiwan duk suna da yanki a cikin wannan wurin kotu a ƙasar kotu a ƙasar masar ta yanke hukuncin kisa ga tsohon shugaban ƙasar mohamed morsi shi da wasu mutane sama da ɗari hukuncin kisa na laifin fasa gidan yarin ƙasar jiya asabar dai aka bayyana wannan hukunci a cairo babban birnin ƙasar ta egypt babban kotun addini babban hukumar addini ta ƙasar ne wato mufti ita ce za ta ba da shawara na ƙarshe game da wannan hukunci a ranar biyu ga watan yuni haka kuma tsohon shugaban yana fuskantar wato tumar leƙen asirin idan dai ba a manta ba a cikin watan jiya ne shugaban morsi wanda shine zaben shugaban kasar na farko aka yanke masa hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari biyo bayan laifin da aka same shi da shi na mutuwar wasu mutane da suke zanga-zanga a gabar fadan gwamnatin kasar a shekarar sha biyu haka kuma kotun ta ce ta samu wasu 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi su goma sha biyu da laifi na tursasawa tare da tayar da tanzoma waɗanda waɗanda suka yanke aka yanke musu hukunci amma ba na kisa ba sojojin amurka sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar isil kana sun kame matarsa a gabashin syria fadar white house da ma'aikatar tsaro su ne suka bayyana haka jiya asabar suka ce an samu nasarar hakan ne sa'in da aka kaddamar da yaƙi da ƙungiyar ta isil ta ƙasa karo na farko bayan da aka kwashe watanni ana kai musu hari ta sama jami'an sun bayyana ƙasar sun bayyana dan kasan tunisia nan abu sayab a matsayin babban ginshiki a cikin kungiyar ta isil To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah su kai mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagar na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lathis Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba kwanciyar hankali da wadatar zuci Salamu alaikum sai Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.